Yau Asabar 11 ga watan Satumba na shekara ta 2021 shirin labar matasa ke saurare a daidai wannan lokacin tare da nifan Fanta Shamsu da kuma Gora ta Rakiya Arimi daga Studio Kalangu. Ya ne Gora kina lahiya? Alhamdulillah Gora da fatan kin tashi lahiya. Lahiya lau Gora. yau da me kika zo mana da shi? To Gora a cikin shirin namu na yau zamu dawo akan zancen rufewar mahakar Kominak da kuma irin tasirin hakan akan masu karatun fannin mahaka a jihar Agadez. A cikin takaitaccen rahotonmu na yau za mu yi tsokaci a kan Kandete wato sansanin rani wanda ke tara ɗalibai mafi ƙwazo inda suka yi nasarar lashe jarabawar Brevi. Daga ƙarshe kuma sai filinmu na wasannin motsa jiki. Gora ranar Juma'ar da ta gabata ne kungiyar Alternative Espace Citoyen suka gabatar da wani taron tattaunawa a kan zancen demokradiyya wato shekaru talatin bayan babbar muhawarar kasa wato Conference National. Haka ne Gora ai jigon nasu shine shekaru talatin na hakon demokradiyya a nijar me ya ci gaba me kuma ya yi saura. Ga rahoton Faisal Bubakar. Shekaru talatin na neman demokradiyya a nijar ci gaban da aka samu da kalubalen da za a magancewa wannan shine maudu'in da aka tattauna a taron muhawara da kungiyar Alternative Espace ta shirya a cibiyarta a ran Juma'ar da ta gabata. Haduwar da ta samu halartar matasa da masu ruwa da tsaki na farar hula. Mamman Kaka Tuda shine mai kula da fannin matasa a kungiyar ta Alternative Espace Citoyen. Demokradiyyar da matasa suka yi gwagwarmaya kanta ba ta ba da abin da ake so ba a yau idan kuka ɗauki batun ilimi a yau ya taɓarɓare batun neman kiwon lafiya a yau akwai wuya ga 'yan ƙasa amma duk da haka akwai ci gaba da aka samu kamar a yau ina bayani cikin 'yan ci gaban ku wannan ci gaba ne sosai. Matasan da suka halarci wannan muhawara sun yaba da wannan fasaha wata dama kuma ta samun darussa na lokacin da ya gabata. Gare mu wani karatu ne shine na yin bahasin dukkan abubuwan da muka fuskanta ganin abin da ya kamata a yi wacce nasara ce aka samu kuma ya kamata mu gyara a nan gaba. Matasa na da nauyin kokarin sanin tarihin kasarsu domin inganta demokradiyya a Nijar. Gora tun ranar 31 ga watan Maris na wannan shekara ta 2021 ne mahakar Kominak ta rufe kofofin ta hakan kuma ya yi tasiri a kan makarantar fannin mahaka wato Imayir. Abokin aikinmu Anise Karim ya taɓo wannan jigon a cikin wannan rahoton nashi. Makarantar ɗaukan ilimin tonar ma'adinai Imayir makarantar gwamnati ce da ke ba da horo na jami'an ma'adinan ƙasar Nijar da za su fito ita ma ta fuskanci tasiri na rufewar kamfanin Kominak a cewar darik rahoton na Emair Adum Bonjebun. Tasirin da ke akwai kan makarantar da kuma wajen ɗalibai shine ɗalibai suna koyan aiki na ƙarshen karatu da kuma koyan aiki na lokacin karatu cikin waɗannan kamfanoni na ma'adanai sannan kuma rangadi na karatu cikin waɗannan kamfanoni kuma yawanci daga cikinsu suna aiki a bangaren waɗannan kamfanoni. lawal Mustapha ɗalibi ne a ajin shekara ta biyu fannin ma'adinai da tonarsa ya nuna damuwarsa. Gaskiyar magana ina fargaba da makomata na ma'aikacin ma'adinai. Fata na shine in yi aiki komi naka a ƙarshen karatuna ganin matsalar da wannan kamfani yake ciki a gare ne babu wata makoma domin ban san abin da zan yi ba a nan gaba. Abin tunasarwa makarantar Emayir a shekara da da da tara saba'in biyar ne aka girka ta domin samarwa kamfanin Kominak da Somayir manyan jami'an ma'aikata na ma'adinai. A garin Gaya a gora wa'ansu mushannin makarantu da ke haɗa turanci da larabci sun kafa wata islamiyyar kwana inda aka bai wa ɗalibai guda tamanin maza da mata horo akan ilimin addini da kyakkyawan halaye. Haka ne gora ranar Asabar da ta gabata ne suka kare karatun nasu inda kuma abokin aikin Fadil Alu ya halarta ga rahoton nashi. A cewar Madam Isufu Garba Ramatu Usaini ɗaya daga waɗanda suka yi tsarin zaman hutun makaranta na ƙarshen shekara an shirya shi ne don amfani da lokaci a koya ma yaran ƙa'ijojin rayuwa na zamantakewa da haddace hadisai izibi-izibi na alkur'ani da kuma fatu'o'i. Gaskiya samun girka ingantaccen tsarin ilimi ga yara shine burinmu na farko. Kuma karatu da haddashe Kur'ani mai tsarki. Akwai kuma haddace hadisai. Yaran sun haddashe hadisi biyu, cikin harshe biyu ga Hausa da Zabarmanci. Shekarun yaran sun bambanta tsakanin goma zuwa sha biyar sun kuma shaida cewar sun koyi ababuwa da dama kan musulunci da kuma kuma yadda kamata a yi zama cikin iyali. Kafin in zo nan bana karanta komi kafin in hita bana addu'a kafin shiga gida ko yin addu'o'in safe da mulki to yanzu insha Allah zan yi su idan zan shiga gida. An baiwa wasu ɗalibai da suka nuna azaka tukuici dangance da irin tarbiyyar da suka nuna tare da abokan nasu. Gora an fara zama na shidda na sansanin rani wato kan daite a satin da ya gabata a jihar Agadez. Sansani ne da ya tara ɗalibai tamanin mafi kwazo a jarabawar Breve. Sansani ne da ya tara ɗalibai tamanin mafi kwazo a jarabawar Breve ta bana waɗanda suka fito daga dukkanin jihohin Niger. An kuma kafa wannan sansanin ne a kan jigon matsayin yawon shakatawa a cikin ƙasa wajen zaman lafiya, 'yan uwantaka da kuma ci gaban ƙasa. Ga rahoton abokin aikinmu Musa Mamman. tsari na ma'aikatar bunƙasa yawan bude ido a Nijar ya kumshi baiwa fitattun ɗaliban Nijar damar sanin ƙasar su in ji babban daraktan ma'aikatar Annafi Suleiman. Kandete shine na baiwa fitattun ɗalibai da suka samu BPC na yankunan Nijar guda takwas damar ganin wani yankin Nijar a tsawon kwanaki goma wannan zai ba su damar yin cuɗanya tsakanin yankunan Nijar takwas da kuma bude ido kan wani yanki musamman ma arzikin al'adu. Wannan haɗuwa ta ba matasan ɗalibai damar gano abu abubuwan shawa na birnin Ayir. Wannan haɗuwa gare ni tana da muhimmanci domin ta dalilin ta ne na samu damar ziyarar abubuwa masu ban shawa ga rayuwata. Mun ziyarci wani masallaci da muke gani a tele wannan yana cikin tarihi na. Abdulrahman Kutata shugaban majalisar matasa na jihar Agadez ya bayyana cewa wannan ziyara ta ɗalibai mafi kwazo a jarabawar Brevet ta bana za ta ƙara musu ilimi akan ƙasarsu. Fahimtar cewa ƙasarmu tana da arziki sosai da kuma girma mu ta hanyar yawon buɗe ido na cikin gida muna iya kawo wani hoɓasa ga tattalin arziki. Wannan taron na kandete na karɓa-karɓa ne duk shekara tsakanin jihohin Nijar kuma yana ɗaukar da tsawon mako ɗaya. A cikin shirye-shiryen gasar zakarun kwallon kafa ta Afirka ta shekara ta 2021 da shekara ta 2022 a yau za a gudanar da wasanni tsakanin kungiyar AS Gendarmerie ta Niger da kungiyar messager FC ta kasar Burundi a nan filin wasan Star General Sani Kunti. Haka ne gora an yi zaben kungiyoyin da za su kara ne a kasar Egypt ranar 13 ga watan Ogis kuma za a buga wasannin a ranakun 17 zuwa 18 ga watan Satumba na shekarar 2021. ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan na yau mu gode muku da sauraron shi da kai za ku sake sauraron shakan lambar uku biyu biyar kyauta tare da estate